سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بلا ثلاثة ديا وطن تفرس وطن شعبانا hijira dubu ɗaya da ɗari wadda ke daidai da ashirin ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin wannan littafi mai albarka na sunan jarumi ko musnad jarumi na al-imam abu muhammad عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي والسمرقندي رحمه الله har yanzu muna cikin kitabun sahara kuma wannan shi ne darasinmu na ɗari da goma sha a darasinmu da ya gabata muna cikin babi na tamanin da babu fi muslim abu babu fi muslim abu babun da ke bayanin yanayin mai istihada wurin yau. ya sallah za ta yi wanka ko ko tana iya yin wanka ta haɗa salloli guda biyu a lokaci kuma mun karanta hadisi ɗaya a babu da shi ne hadisi na ɗari bakwai da saba'in da uku a littafin yau bi ita ta'ala za mu gora kan hadisi na biyu da sauran hadisan da suke ba mun babin yana tattare da ruwayoyi masu yawa marfu'ai da kuma mai mawqufai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-hafiz abu muhammad rahimahullahu ta'ala أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تقولنا لا لا عائشة لا كان متى جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة إر أبي حبيش تابو قرم النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرم الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا من ذا الله إن امرأة أستعاد فلا أقول نيمة تشي ودى قولي وشئنا فتت جنينا قرنيا ba na tsarkaka na jinin ba na tsaya domin istihaba bi ma'ana ana nufin jinin na faranya ma'anar ba ta tsarkaka jinin baya taɓa tsaya a fa'aza ina iya daina sallah saboda ita a tsammanin ta gini ne na al'ada wanda zai hana ta sallah gaba ɗaya. Kada, zala ce la a'a inna ma zalike irkun yake wannan gigi yake sai zubar da jini ma'ana aljanu ne ke taɓa jijiyar ki ta zubar da jini don kada ki ba da fa idza asbalat al-aidatu idan lokacin al'ada ki ta gabato fa ba'i salata ki daina sallah wa idza adbarat in lokacin al'ada ki ta juya baya fa sili an ki dama ki wanke wannan jini ki yi tsarki ki yi wanka wa tsalli ki ci gaba da sallah ba ruwanki da wannan jinin kuma da yake zuba nan ma za mu ga manzala ya umarke ta da ta koma kan al'adar wannan ita ma tana cikin nau'o'in mata masu isti'ana nau'i na farko tana da al'ada kamun wannan matsalar ta same aka ce sai ta amfani da al'adar in lokacin al'adar suka zo sai ta dakatar da sallah suna wucewa ko yana wucewa lokacin sai kuma kai wanka kamar gini ya tsaya mata da su gaba da sallah kamar da sauran mata waɗanda ba su da larura ciki قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها اللفمة جحش استحيبت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كتكي إرجعش منتنا نبو أم حبيبة إرقوة زينة في الجنة الله يأتي غبيت الاستحابة إلى استحيبة جاء كل جنة استحابة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظام المزالة wata ruwaya ta ce ma sai da su shekara bakwai suna da wannan nauyi ba amara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli li kulli salati sai manzo Allah ya umarce ta ta dinga wanka a kowace sallah fa in kanat la tadkhulu al mirkana wa innahu la mamlu'un ma'a da ta ce tabbas in anan mukaffafa ki min al-thaqila ana ai innahu lalle yadda sha'anin ne. kanat lalle ta kasance ina jawabin gashi ne ya zo da lamu wanda shi ke nuna ba in ta sharafi ba asali inna ina fatan gani ma'ana kamar ana cewa lallai ta kasance takan zauna cikin katon babu cike da ruwa fa danga mitu fihi shine ta danne jikinta ciki ta shiga thumma takhruju minhu sannan ta fito wa inna dama fawqahu la ghalib yake cikin ruwan zaga saman su ya girka jini ba ta salli kuma ce salli ka ga nuna ginin naka kwaren yanzu amma sai ce sallah mai sa saboda larura ce kawo kun gudu za ta je wannan ma dangane da wanka mun yi magana tana da hali biyu sai na uku hali na farko shi ne wanda aka fi so wannan hadisi yana bayani shi ne duk sallah ce masa wanka daya ana in ta je sai tsarki za ta yi wankan shari'a sannan ta yi ɗaura alola sannan ta zo ta yi sallah kowace sallah kaga salloli biyar idan ba za ta iya ba sai ta gaggauto da la'asar ta jinkirta mai aza'a sai ta wanka ɗaya ta yi tsallar aza'ar da la'asar haka ta gaggauto da isha ta jinkirta magariba shi ma ta haɗu ta yi musu wanka ɗaya sa'an nan ta yi tsallar magariba ne na asuba ta yi masa wanka ɗaya wannan shine hali na biyu idan su wannan ba za ta iya ba ko ba zai yi ba to ana son duk sallah ta je ta yi tsarki tukuna sannan ta ɗaura ina fata gani domin wankan da yake na wajibinci shi ne wanda in lokacin al'adar ta ya wuce ta yi wannan wankan shi ne wajibi ragowar kawai sunna ce an fi ta yi amma idan akwai yiwuwar ta wahala to kawai sai sallah sai ta yi ƙarfi sannan ta yi alula kamar mai tafiyar sulun domi sai sallah shi ma ga ya je ƙarfi ya alula ya kunzugun su sannan ya sallah ina fata an gani in ya yi sallah ya na tuntunin da zai shi kenan wata sallah ma ya je ya ƙara yi har zuwa lokacin da za a samu lafiya Allah ke قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما هي فلانة أنا جدتي وانشتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة فزال يقوم رجيت تدنج صلى أقوة صلى سيوانكاك أقوة صلى فلما شك ذلك عليها yayin da hakan ya zama mai tsanani gare ta ana tana ganin kowace sallah ce masa wanka ba za ta iya amma ra'a an tajma a bainar zuhri wal asri kallar yau mai kika ta hada tsakanin azhar da al'asar bi ghuslin wahid da wanka daya wa bainal maghrib wal isha haka nan ta hada magariba da isha bi ghuslin wahid da wanka daya sai su dinga jam'u tasirin da jinkirta azahar da gaggauto da la'asar da jinkirta magariba da gaggauto da shi wata tafsilu lil fajri haka nan da wanka ɗaya ga sallah qala abu muhammad imam tarihi yace annasu yaqulu malamai na cewa ita wannan mata da nana Aisha tace inna ma iya kulana wanda ita yin wankan a kowace sallah zai wahalar ita a sake ta haɗa za da la'asar ya ce sunan su allatu bintu su'ailin malai bin ibn aro. malamin jarumi kuma ya zai ibn Aro ya ce ita kuma sunanta su'aila bintu sahlin ko su bintu su'ail ko su'aila bintu sahlin da sa'ala da su'aila da abu ɗaya ne tasiri ne ne kawai ko su'aila tasiri ne da sa'ala قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شوبة قال سألت عبد الرحمن ابن القاسم عن المستحاضة فأخبرني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تقومنا أن أن امرأة إذ تحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أن لا يجر بيتها يعني استعاذة زمن من ذلك فأمرت أكا أمرجيتا تدنج وانكا أقوة صلى قلت قال قلت لعبد الرحمن من رواية يتسينتي لعبد الرحمن ibn al-qasim shuba kenan ibn al-hajjaj sai na ce da shi annabiyu amaraha annabi ne ya umarci ta ta dinga Wankar, a kowace sallah kala sai abdul amal ce la uhaddithuka ani nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a abin da yake nufi la uhaddithuka shay'an illa ani nabi sallallahu alaihi yace ai ba zan zantar da kai wani abu ba sai daga annabi sallallahu alaihi kuma ya ji daga babansa alƙasin ɗan muhammad shi kuma ya ji daga wakwan sana na aisha ita kuma tana bayanin abin ya faru ne zama da kan kada ce fa umirat tunda ba za ta iya sallah a kowace sallah sai wanka ba ya ka umarce ta an to akhira zuhra da jinkirta azhar wa tu'ajjil al-asr ta gaggauto da al-asr wa na lahum muslim sai musu wanka daya وتؤخر المغرب تذكر المغرب وتعجل العشاء تجده في العشاء وتغتسل لهما غسلا يمسهم كذا وتغتسل للصبح غسلا أتباع ما في مصر على حدثنا محمد بن يوسف على حدثنا الأوزاعي على حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لك أمنا عائشة لا ترى متى أخيلت أم أبيبة بنت جحش سبع سنين أم أبيبة إر جحش الله يجر بنت الاستعانة أول شيء كروبة وهي تحت عبد الرحمن بن عوف إذا هو ما تاتي عبد الرحمن بن عوف واشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاوفوا كان أكبر مزالا قال لها رسول الله sallallahu alaihi wa sallam sai magana yake da ita inna laysat bi aibat lallai wannan jini da kike gani ba jinin al'ada ba inna ma huwa irqun jiji yake ce ke fita jinin fa idza aqbalat al aidatu idan lokacin al'ada ki ta gabato kamun wannan matsala ta same ki an bai da ita aiki da al'ada فذا الصلاة تبرسلنا وإذا أدبرت اللوكة يشودي فاغتسلي وان كان شريعة كمن كم كمل جنن الآدم وصلي تتجبل قالت عائشة أنا جبت فكانت هي زمان إذا وانا أم أبيب بنت جاءت إذا كانت تغتسل لكل صلاة قوة تلا تلا وانكا kashirin ta ɗauki wancan isti ibabu ita kowace tsallar ce wanka irin na sun matu sallai sannan ce sannan kana ta ce wa kana ta fahimu fi markani le ha zai bintu jihar ta kasance ta kan zauna cikin kasan bahu fita da ruwa na ƴan uwarta zai na bintu jihar hatta an na umarata jani na ta'alun ma'a da har wannan كاجر kyakir ɗin jinin za ga ya fito a saman ruwan قال أخبرنا حجاج بن من آل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي أبي قالت يا رسول الله فاطمة إلى أبي أبي يا مزال إني امرأة أستعاب ni ba su ce mai kwarin yadda jini afa atruku salata ina iya daina sallah qala la annabi ya ba al'adab inna ma zalika irqun yatiji wa laysa bil haidati ba al'adab fa idza asfalat al haidatu idan lokacin al'adar ya gabato fa shurki salati kibar za a idza za'aba ba. idan gwargwadon kwanakin da suke al'ada suka wuce samun matsalar na tsanaki, ba su tsiri an ki dama ki wanke jinin wata wasu ki a nuna wasan nan kaga bai magana wanka ba idan za a ɗauki fan tsiri ana nufin wanka amma ruwaya ta zo da wanka saboda ka ce wanka ba su tsiri wata wasu wa salli yake wanka sannan ki alwala mun makana قال هشام فكان أبي يقول يغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك yace idan ta yi wanka wankan farko sannan duk zai biyo bayan wannan kuma wa inna ha ta tsa'aru wa tsarki a nan kawai tsarki za ke wannan da yake nuna wannan wankan bayan wancan na ƙarfin ba waje sunna shi da muka bayani cewa ko waɗannan yi guda ko dai sallah ce masa wanka na shari'a bayan wancan wankan ƙarfin ko kuma da dinga haɗa salloli biyu a zaɓin na an gama garwa ko kuma duk sallah ko ta je ta tsarki nan ta ɗora a luna dukkanin waɗannan ya wadatar mata amma dai sai wankan wannan shi ne aka fi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تغراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. daga umu salama yake wata mata ta tana kwaran yadda jini a zamanin mazalar suna salma fastabtat umma salamata laha rasul kun ummu salamata laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu salama ta nema mata fatawar mazan Allah ana na wasallam qala Allah rasulullah suna da wasallam sai manzon ya ce da ita zo ita wannan matar ta lura ta kula ta duba عدد الليالي والأيام التي كانت تعيضهن قبل أن يكون الذي كان يجي تطيع تكلا عدد دراري دين دا تجي الآن كامل أبد ديك تنسي غري ديك لأن ما أمين بعيش دا الآن وقدرهن من الشهر da kuma gwargwadon yawan wannan kwanaki a wata ba tattu ruki salata li zalika sai ta bar sallah a waɗannan kwanaki fa idan khalaqat idan kwanakin suka shuɗe kamar ta yi ƙarfi wa azarati salatu lokacin sallah yayi bal taghtasil sai wanka wal tastasir bi thawbin nan ke kundugo da tufafi ko tsumma هو أوجد ثم تصلي فأمن تكفي أنا ما أمري إذا إلى الآن تكرم مسألة قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله غلبني الدم ummu habiba Bintu ja'i ta ce ya manzan Allah jini bayarin jaye ni ko da yaushe kana galai ya ga tasiri wa ɗauki wankan ma'ana idan lokacin al'ada ke yau yi da ba ruwanki da maganar wancan قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يا علي بن سعد عن الزهري عن أمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمرة تجينا لا كما كان النبي كان جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى جحش ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa fi tu'id sab'a sinin an hajarabe ta jinin isti'ada tsawon tsawon shekaru bakwai tana fama ita wa ita umu abin bai ta katza nika ilaihi sai ta kawo kuka wannan gurin annabi wasta wasta ta ta kuma ta nemi matsawa fihi akan wannan qala la annabi yace inna hadha laysa min aibati yani wannan ba al'ada ba inna ma ana irku wannan jiji yake zubar da jinin ba ka tasiri in lokacin ki ta ke wanka ثم صلي فليس كذا قالت عائشة أنا جدتي وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وتصلي Iske umu Habiba ta kasance tana yin wanka a kowace sallah kuma waɗannan ɗaya ne sai makanar ta jilifu fi nirka ba ta alu umaratu jamil ma'a sun mafi sani ta kasance ta kan launa cikin bahu da ruwa ruwan wato launin jini jajir zai taso a saman wannan ruwa kuma sannan ke sani. Kuma ko lokacin jirin ke kwaranya ita ce kun dubu tana iya misallar ta babu matsala kamar mai yi fitsari ne ya kun dubu ko yana jin fitsarin da ajaba haka zai ci gaba da sallar saboda larura قال أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت إذ في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أم حبيبة ارجع ألا يجعل بيت الجنيه في هذا العذاب لما زال صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل إنه غلا يوم الجيش دوانك فإن كانت لتغمس في المركز hakika tabbas ta kasance takan ilmiya kanta ko ta shiga cikin wannan katon babu din cike da ruwa wa innahu la mamlu'un ma'a alhalin yana cike da ruwa thumma takhruju minhu sannan ta fito wa inna dama la ali alhalin jini yana sama yayi jajir sannan kuma ta قال أخبرنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن القاسم أنها كانت أروينا القاسم محمد ما تمنا لو أن المسألة كضرورة التي شافتها ta kasance sunanta Badiyata binti Gailan al-Sakatiyya. Sunanta Badiyatu binti Gailan al-Sakatiyya. Idan nan muna da me? أو أم بدوما أم حبيبة بنت جحش سألت بنت سهيل كن سهيل بنت سهل لما أتكم فاتية بنت غيلان فتحيل وعن عبد الرحمن ابن الكاتب عن أبيه عن قالت ita kuma na ta ce inna ma iya sa'alat bintu su'ai ai ita ce sa'alat ya su'ai ibnu am su'ai da dan amru wanda wanda ya jagoranci sulhu hudaybiya daga bangaren quraishawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ista'adat Allah ya yarda shi da wannan jini da nuna wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana amara bil musli inda kulli salat kuma zala ya umarci ta duk sallah sai ta yi wanka falamma ta hada adalika yayin da yin wanka kowace sallah ya zama wahala gare ta amma an zuba a bainar zuhri wal asri ya nabi umarci ta hada da al'asr fi ghusl wa'id a wanka daya wal maghrib wal isha ta hada magriba da isha fi ghusl wa'id a wanka daya wa tagtasilu da subhi sai wanka ɗaya nan sallah asuba wannan ya nuna musulunci ba ya san wahala in za ka wahala sai a sassauta wa ma ja'ala alaikum min min yassiru wa la tu'assiru قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن سعد بن إبراهيم قال إنما جاء اختلافهم أنهن ثلاثتهن عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيد بن إبراهيم يجي saɓani ya zo a kan wace cikin waɗannan matan masu wannan jini na istihara yake an yi ne kan waɗannan guda uku kuma suna gurin Abdulrahman dan Umar na din matan ko dai mai ko ita ummu habiba kenan ko fa qala ba'du wasu suka ce iya ummu habiba bintu jahsh wa qala ba'du wasu suka ce iya badiyat kaga ita ce mai badiyatu bintu mai bintu gailan as وقال بعضهم هي سألت بنت سعيد وتقول لك يا سألت هي سعيد أنا كنا وانا عندما تمت بشيء كان الله يجربي هو جربه wannan ya nuna ashe jinin cuta jarrabawa ce ko قال أخبرنا يزيد بن أرون قال أخبرنا يحيى أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا عن المستعابة يحيى تنبي سعيد دنكني جماعة ستجل استحاب فقال زيد يا ابن أخي يا كيد أن أخوانا ما بقي أحد أعلم بهذا مني babu wani wanda ya saura wanda ya saura wannan matsala iri ba wa alfahari yake yi ba a ya faɗa ne saboda saninsa a lokacin waɗanda suka san matsala sai sun koma ga Allah sai ce idan aqbalatil haidar abinda za ta yi in lokacin al'adar ta ta gabato kamar matsalar ta same ta ba daɗi salata ban ta daɗi salata ta bar sallah wai na adbarar in lokacin ya wuce ban ta mutasin sai wanka والمصلي هذا كيف كان يسمى تسمين الكأم أنيدم العالم قال أخبرنا أسود بن عامر على جدنا شوبة عن أمار مولى بني أجم عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاب ابن عباس كان قال إذا ما عبدت في جن شوجا يبدأ الصلاة أيام الصلاة تبر الله ko za ta bar sallah gwargwadon kwanukan al'adarta kamar matsalar ta same ta sun tsiru da nake wanka wata sun mata ta shi da nake lullube gabanta da ma, wata tsiru da nake kungudu sun mata kalli da mace Bakanar rajin, wani mutum ya ce wa in kanat tasiru koda ginin kwayan ya yake kana ce ce wa in kana tafsiru mislu hadan al mus'ad yace koda kuwa tana kwaran yadda ruwa kamar indarar ko hanyar wucewar ruwa koda ginin hakiki haka lafi saboda mai larura ne inda za ka yi da ciwo ne ko larura wajen ta zauna a mazubi in ka ga ginin ɗauka za ka yanka a baka yi sai saboda yawa amma kuma zai zama ta mutu ko ba ka ta ƙari ne ina fata na shi a mafi yawancin istihada akwai tasirin shi amma ba ta wannan in lafiya ake irin wani gini da wasu suke zuba shayi ba za su iya mutu ba haka ne na wani ba ba za ta rayu wani jinin da za ta zubar za wani za a cika abu ba da gini a zuba a ƙara cikawa a zuba ba za ka tuni wani ya nuna ciwo da nuna الله يكيعي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا أميد عن عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس قولا في المستعار إجداء الله بن يا كفنسي أبايا ينا سيدك daga يا mafiya ورم wurin fatawa a ثم mai istihara daga ba kuma ya sassauci domin ai ya ga matsalar tana bukatar sassauci a tasbumra wata mata ce ta zo gurinsa faƙalar ta ce adkhulul ka'bata wa ana a'id ina iya shiga kaba ina al'ada ba al'ada wancan ta al'ada ta ne da muka sani a tana nufin ciwon nasa ya zarce jinin kuma ga ta zo ibada tana iya shiga masallaci ne alfarma ana sai ce na. yi wa in kunki tusaccini tusaccini tusaccini sajjan ya ce ko da kwaran yoshi ciki kwaran ya tusaccini hukun sajjan mana ko da kwaran yoshi ciki kwaran ya to me za ta kawai ka za wani abu ke sun gudu da kayi sai ki zai ta yi mai tsawa a yi sun mastadikili ya ce kawai ki shiga kaba sun mastadikili ki kun dubu sun mat itimana kenan yana iya shiga amma ki yi mai in sun dubu saboda kada ginin ya zuba ya ɓata ni masallaci sannan sai ki wannan ya nuna kenan mai isti'ada za ta san za ta yi azumi haka ne mijinta zai iya kusantar ta za ta je aikin hajji duka shiga ka'aba da tawafi da za a yi duk za ta ɗaure wani al'ada قال أخبرنا من قبل خالد قال حدثنا مؤتمر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن مجالد عن عامر عن سميرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألتها عن المستحابة أميرة الجنات بين عائشة دنقلي من جنيه الكهاب قالت تنتظر أقراءها كي جرى كي تورار اللوكة والعادة كمقلة بنيها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك kwanakin da take barin sallah kamun haka ta faru bai za ka yau mutu ƙuri'a idan ranar tsarkin ka ya zo bisa wannan ginin annabi kanar da fa'ur wanda take tsarki fiye a ciki ya fita sanat sai ke wanka sun mata wata sannan a lura kuma inda kulli salatin yayin kowace sallah wa sannat sannan ma'ana me nuna nunawa wannan yana nuna wato ana son duk sallah ke tsarki amma ba za ta iya wanka ba da yi tsarki da yi alola sa'an nan da yi ne da yi sallah lokaci ya yi da mutane na ɗauka za ta karu na ba za ta tsari sati mai zuwa sai mu ƙara sayin wannan hana ba da amsa wai irin wannan na ta ba su wannan larurar wai me matsayin kusantar su wajen kwanciyar aure ai mun yi bayani ya halatta za mu ƙara bayani kuma gama ma ya halatta wannan ce assalamu alaikum da ina ma fatan alheri ina neman ajiyoyin ku da yan uwa musulmai Ba a yi ma'aikina ne ba shi da lafiya yana fama da larura ta ciwon shi Allah ya ba shi lafiya Allah ta yi zama fara gare shi da sauran marasa lafiyar mu baki daya yace wa malam to idan mai yayin isi istihada za ta jinkirta sallah za ko kuma ka gaggauta ka kuma gaggauta da al'adar to kamar karfe nawa za ta yi sallah ai ba da agogo in ka je agogo in ka dora mutum agogo lokaci sun yayi yanzu karfe nawa ke magariba da nawa da ashirin ake kira ku to yanzu in ka ce in kace misali karfe kaza ai zai iya canza yanzu nan gawa zai kowa bakwai ba ba ka bani wani lokacin kuma zai da shida shine magariba za ka bani to za ka lokaci na canza ba za a amfani da wani sai amfani da kawai shigar lokaci sai a koya mata lokacin sallah da wajen rana shi ne a azahar ko a zuwa rana ta kai tsaye mutum shi ne ƙarshen lokacin a farkon lokacin na tsara da jikin yake ta sannan zuwa wannan lokacin ita wanka sai ta a take da ko a nema masa irin wannan kalandar wacce an ba za su iya gane wannan wajen ta dinga amfani da ita wanda su za ka yi ana la'akari da cikin jawon lokacin? yin cewa cikin hajji ne sai su dogara da ita wannan shi ne abin da za ta amma kace karfe kaza ko da kaza wani lokacin zai iya canza musamman kamar yadda kamar lokaci ya canza ana asuba ne kusan shi da saura kuma kusan da arba'in da biyar kaga shi da saura kwata wani lokacin an ɗan yi jinkiri kan ka fito daga masallacin ba shi da ɗaya wanda kuma zai iya a kuma ta dawo da ƙarfe biyar wani lokacin biyar ba saura wani lokacin ya zama uku da wani abu har za ka dawo gida bayan asuba wani ya bacci ba bakwai ba sai ba ba haka ba ne sai zama tsakanin asubar da bakwai a kowajen awa Ba kuma za zama lokacin kuɗi da wani abu ake zama ba za ka lokaci yana ne yana cikin da yace kamar a wani abin ko wanda sun samu annabi akan cewa tana yin wanka idan za ta yi kowace sallah sai annabi ya hada ta to nan kuma anya ka karanta wannan hadisin kuwa kowa a kai ni dai abin da na sani shine ruwayar mun karanta ta anan tana na Aisha ruwayar ita ummu habiba bin jahsh manzo ya umarce ta da yi wanka in lokacin alhamis ta wuce wa an tatta wasa yi da kulle sana sai kuma sai ta ce fakanar ta bi tasiri da kulle sana wannan ita ce waye musu ko mun karanta makamancin ta ala sai zama ita tana yin wanka kowace sallah ta ce annabu bai umarce ta ba a ruwaya wani yana ruwaya da ɗan amma wannan cewa annabi ya hana ta kuma ya da ya gaya wannan ita kuma ta yi sahala bintu suhai ya gaya ma amma ita ma ta yi amlatu bintu ja'ash hadisin hamna ya gaya mata ayin fa'in qawiyyi an tu'akhir zuhra wa tu'ajjil al-'asra wa taktasili layla huwa kai ba وتؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين ko yace wa tasdina da fajr yace kiran zaman ki wannan amma yace wa huwa a'jabul amrayn ilayhi shi ta ba hana ta ce wannan din ko ba ka tsara rubar waya ta abinda ya tabbata wannan shine shi ta kuma nayi bayani nan, nace hali uku ne adam farko bayan lokacin al'adar ta wuce za wanka wannan wankan wajibi daidai shi da ake ba ta da wannan lalurar ta yi al'ada ta dauki wanka za wajibi to daga nan kuma ana son duk sallah ta yi mata wanka kaga nan za ta sallah kan lokacinta kuma ta mata ko kuma in ba za ta iya ba ta jinkirta azahar ta gaggauto da za ta tsaye wanka ɗaya shi da a idan shi ma wannan ba zai yi ba ya ka ce to duk sallah sai ta je ta yi tsarki da baka wannan shi ne ana yi guda kuma abin da abincin suke nuna ce ina ta nan ina jin wannan shi ne Allah da musulunci mako mai zuwa za mu rufe karatu ko Allah ya kai saboda na ga jama'a ne mai da hadisi wasu tun watan da daraja ko ba ga wani ina da abubuwa ga shiga gaba na ina da rubuce rubuce kuma lokacin ne ma yake koyi mu har ma na shiga lokacin mai ake cewa lokacin gaggawa da haka kamar azumi ya samu rubuta abin da na rubuta cikin azumi ina yi bayan sallah ban dawo da wuri wata yamma a kuri yana gana na gama ɗan wasu yan rubuce rubuce nake na gama shi yin abin nan da hakan ne a koyar a yi koyar a yi da hakan ne ake ake tsogurgurawa da rijewa za mu yi mu da aiki sai da uwa wala wajen ci a kawai a haka gani abu gawa mana kuma mu kaɗai ne masu wannan duk sauran abokan abin da sun wani sun gaba yanzu kama gaskiya ba mai nauyi magana ta Allah amma dai alhamdulillah duk da wannan sun kuma gashi a kaso ɗari an gama wajen shafayin ko tamanin a ga ai an kusa an kusa gama ala duk a a gama ala duk kujiri da duniya da kan da kafin da kafirai ta lafiya da gida da yanzu da Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ya shiga, da rahama Allah ya san mu cika da imani Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya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 يوم